An kaddamar da aikin ba da allurar rigakafin cututtukan da ke hallaka yara ƙanana a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Za a dai share kwanaki takwas ne daga ranar talatan nan ana ba da allurar rigakafin a tsakanin yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a cibiyoyin kiwon lafiyar da aka keɓe a illahirin mazaɓin da ke ƙananan hukumomin jihar Niger. Famasi Ahmad Indagi Muhammad, daraktan kula da sashen abinci masu gina jiki na ma'aikata. ma'aikatar lafiyar jihar Niger ya yi ƙarin haske akan cututtukan da za a bayar da allurar rigakafin nasu. polio ɗin da muka saba yi da hepatitis da pneumonia wato penta akwai pentavalent vaccine da muke da shi wanda zai kashe cututtuka har guda biyar sau da kuma ciwon hanta ana da magungunan da kuma tsutsan ciki wato worms infestation da yawa muna da magungunan su da kuma vitamin a sinadarin vitamin a da muke ba yara don ya rage da ah, ya kara karfin jikin yara. Dakta ya bagi Aliyu, darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, ya ce an tanadi ma'aikatan da za su yi aikin domin tabbatar da ba a samu cikas ba. eh ma'aikatan eh, kagan eh, wannan karo eh, guda biyu ne sai mun gama wannan kafin bana amma duk mun horar da ma'aikatan duka kan aikin guda biyu tuni dai shugabannin al'umma suka himmatu wajen wayar da kai domin baiwa jami'an kiwon lafiyar goyon baya alhaji abubakar sadiq babban darakta ne a ma'aikatar kula da harkokin makiyaya a jihar niger ah, mun kira taron mata mun faɗakar da su kafin wannan rana cewa ga irin allurar rigakafi da za a yi wanda kusan idan kalwar eh, zai wuce irin kwanakin da aka saba guda hudu kwana hudu da ake yanzu wannan zai iya kai abin da mai kusa kwana takwas ana yi to saboda haka mun wayar da kansu yawancinsu kuma sun fanci abin gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana fatan samun nasarar wannan aiki ta hanyar samun haɗin kan duk wani mai ruwa da tsaki. Hajiya Hadiza Abdullahi ita ce kwamishiniyar lafiya a jihar, wadda kuma ita ce ta wakilci gwamna ma'azu Babangida Aliyu a wajen ƙaddamar da rigakafin. Nasarar shine Eh, kowa ya yi nasa eh, mu gwamnati mu tabbatar cewa duk abin da ya kamata a kawo mun yi shi mun yi shi daidai kuma iyaye mata su yarda da mu akan cewa wannan muna yi ne saboda yaran su samu lafiya mazajen kuma duk koke-koke da ake akan magungunan nan su yarda cewa gwamnati ba za ta iya cutan su ba mu ma ai muna da yaran mu ana mana Hajiya Hadiza Abdullahi kwamishiniyar lafiya a jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.